الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبي جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البلية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محمدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحظى وأجدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan uwa musulmi barkan mu da saduwa a cikin wannan yammaci na takwas ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 19 ga watan 4 miladiyyar Annabi Isa alaihi salam shekara 2022 yan uwa musulmi barkan da dawowa cikin wannan masallaci na abu huraira wanda yake nan unguwa ta tuhuma a cikin ah, zone 7 nan cikin garin abuja ba don komai ba sai don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma da fatan ba manta ba jiya a cikin suratu tagabun mun karanta aya ta goma sha shida wanda insha Allah ta'ala yau ba mu sake maimaita ayar abinda muka iya faɗa idan Allah ba mu iko mun iya karasa ayar to alhamdulillah idan ba mu iya karasa ba kuma to sai mu tsaya idan kuma mun gama sai mu ci gaba da ayar da take gaba amma kafin nan ga tambayoyi kamar haka wani ya ce assalamu alaikum malam ya matsayin mutumin da aka bashi abu ya raba wa mutane sai ya ki rabawa ya danne sunan shi azzalimi an bashi abu ya bai wa mutane sai ya danne ya ki wannan zalunci ne kuma zai dawo da wannan abin da ya yi zalunci a kan shirin tashin alkiyama Allah ka farta mata wani ya kada cewa salamu alaikum malam shin wannan hadisin sun inganta cewa sahabbai sahabban manzon Allah rigunansu na fashewa ta kafada wannan magana ta inganta saboda a wancan lokaci akwai tsananin talauci Allah bai buɗe duniya an samu yalwan arziki kamar yadda muke da shi a yanzu ba da dama suna cikin talauci amma akwai waɗanda kuma suke cikin ni'ima ko wanda Allah ya musu arziki arziki na gani na fada a cikin sahabba mun fahimta akwai kuma talauci hatta yanzu ma akwai irin wannan aiki haka ne duk da yanzu duniya ta buɗe an samu arziki fiye da zamanin da amma talaucin har yanzu idan ka je karkara za ka ga waɗansu gaba ɗaya riguna su sun farfashe ta wuya haka ne a kowane zamani wannan ba za a taɓa rasa ba sai an samu irin haka allah mafafin saki ya gafarta mana wanda ya ce malam dan Allah tambaya ta ita ce ni ne na yi mafarki da daddare har mani ya fita min amma ban gane ba sai da maraice ban gani ba kira malam kuma har na yi salloli to ya azumi na yake da kuma salloli na da na yi azumin kai na shi mutum ko da janaba ce ta same shi tun eh, daga cikin dare sai ya yi sunna ya yi alwala dama a cikin suna ba a kan mutum kawai je kwanta inda ba za ka samu daman yin wanka ba a ko alwala yi to sai mutum ya yi alwala sai je kwanta ya kwanta ya tashi ya yi sahu ya yi sallah ya manta to ya azumin shi azumin ka yana nan wannan bai shafi maganan dan baka yi wanka ba sai dai maganan salloli salloli mutum zai maimaita su daga lokacin da mutum ya tuna sai ya maimaita waɗannan sallolin a lokacin kuma duka sallolin zai idan ya tuna su zai yi su a lokacin domin hadisi ya tabbata cikin sahih muslim akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum nasiya salati ya manta da sallah ko kuma au zakarha ko kuma ya tuna ta falyusalliha idza zakarha to yayi sallar lokacin da ya tuna mun bayyana lokacin da ka tuna din sai kai sallolin gaba daya wallahu a'lam wanda ce malam dan Allah ina so malam ya yi min bayani su waye yahudu su waye nasara su waye ahlul kitabi a a duk dai magana da yace ai yahudu sune mutanen wato yahudawa waɗanda suke bin wato annabi Musa alaihi salam nasara kuma su ne kiristoci wanda suke bin annabi isa alaihi salam duka su ne ahalin kitabi ma'ana ma'abuta littafi abinda ake nufi kenan Allah gafarta mana wannan ya ce malam menene hukuncin wacce ta karɓi sadakin bazawarinta kuma suka kusanci juna ga shi ya rasu ya za ta yi da kudin nan sai ta dawo da kudin a ba magadansa an ba ta kudi na sadaki sai ta danne to anan malamai sun yi sabani akan idan aka ɗauki kuɗi aka ba mutum aka bai wa mace na aure ya hukuncin wannan kudin da aka bayar idan aka ɗauki kuɗi aka bai wa mace wannan sadaki ne nata da aka bata mun fahimta to malamai suka ce za ta ci kuɗin gaba ɗaya kenan idan aure ya lalace ko kuma a'a rabin kuɗin za ta ci ko kuma a'a sai idan har an ɗaura aure tukunna an ba da sadaki amma ba a tare ba ba yi aure ba to don haka sai ta dawo da kuɗi kuɗi ba na nata bane sai ta dawo a bai wa magada kuɗin su mun fahimta kan juna da suka yi kuma sun saba wa Allah sai su ta istighfari suna neman gafara Allah Allah gafarta mana wannan ce Allah ya kara mana lafiya amin yace malam wannan magana da mutum nashi mun gani ya kara malam lafiya malam waka haramun ne ko kwaje ya abun yake waka bittifakin ulama in dai waka ce wacce ake hada ta da kide-kide kuma wakar akwai batsa ta haramun ne waka da ake nufi idan waka irin ta musulunci ce wadda shari'a ta yadda kamar yadda su hassan bin sabit suke yi wanda ake yaban musulunci da farzanta musulunci da nuna musulunci addini ne madaukaki wannan babu laifi a cikin shi amma irin waka da ake yi ana kiɗe-kiɗe ana rairaye ana waye da sauransu wannan ba shi da asali a musulunci mun fahimta Allah gafarta na sai ce menene hukuncin matar da take sanya hotunanta a yanar gizo ba mutum ne kirki ba ce domin mata mutanen kirki ba za su dinga ɗaura hotunansu akan akan yanar gizo ba ko a dp ma ba za ta sa ba amma yanzu saboda lalacewa mata yi sai su ɗauki hotuna a dinga sanyawa yau idan ta yi kwalliya da dauko ta sa wata idan idan shigantakar ta ta ma ta wuce gona da iri in ta fito daga wanka ma da ɗaurin kirji sai ta ɗaura ta sa su kuma gayu abin da suke so kenan suna kallo suna kwame suna cewa kai very beautiful ko kuma you look you look very immaculate ko kuma cute wani ya ce good to su irin waɗannan lalatattun abin da suke so kenan ko kuma kun taimake su akan yaban da kuke yi ya kamata idan ka sanya ta tsaye wani ce tar ko kyau ba ba wani ya ce Allah wadarai wani ya yi wa'azi ya janyo aya da hadisi to amma in shi galibi mutane ba sa son su janyo ayoyi da hadisi kuma gashi ya sai sai iya wuce kun san kanku ai gashi nan yawan wadansu suna ta dariya kun san suna yin kwamin kenan Allah gafarta mana sai a yi kokari a kiyaye wannan ya ce malam menene hukuncin wanda ya yi sallar juma'a bai yi wankan juma'a ba wannan babu komai sallar shi ta yi babu komai wankan juma'a malamai suka ce Allah ya manzon Allah ya farlanta shi ne a wancan lokaci ya ce wajibi ne yin wankan juma'a saboda yawanci a wancan lokaci mutum kafin ya zo sallar juma'a sai ya bi kasuwa ko kuma ya bi gona rana ta bige shi sai yi masallaci to idan aka zo aka hada masallaci gaba ɗaya sai ka ji masallaci ya ɗauka ya yi duhu to shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ghusl juma'a wajibun ala kulli muhsalimin mun fahimta saboda wancan dalili to malamai suka ce har yanzu dalilin ba ya sauka bane eh za a ci gaba da iya yi amma dan mutum da yi ba sallar shi tayi bai daga cikin abin da yake warware mu mutum a sallar shi ta juma'a idan ya yi. wallahu a'lam Allah ka farta mana bismillah malam je kan ayatin da kwana kanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم Ubangiji ta'ala yake cewa fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah mastata'tum gwargwadon yadda za ku iya fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya wasma'u sannan ku ji abin da manzon Allah yake faɗa muku wa aqi'u sannan ku yi da'a ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anfiqu sannan ku fitar da dukiyar ku ku ciyar da ita fi sabilillah khairan li anfusikum wannan yafi alheri a gare ku kuma yafi alheri a wajen ku sai Allah ce wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda ya kare ruwar kansa fa'ula'ika humul muflihun to waɗannan su ne masu rabauta waɗanda suka rabauta Allah ya sanya mana daga ciki ubangiji ta'ala yake cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya Allah yana magana da muminai waɗanda Allah ya ba su ‘ya'ya Allah ya ba su mataye to sai Allah ce to fattaqullaha to ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya akan abin da ya shafi sha'anin matayen ku da kuma abin da ya shafi maganar ƴaƴayen ku da abin da ya shafi maganan dukiyarsu mutum ya ji tsoron Allah a cikin dukiyarsa mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala akan ƴaƴansa sannan mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala akan matayensa idan Allah ya baka mata guda biyu ka ji tsoron Allah Allah ya baka mata guda ɗaya ka ji tsoron Allah Allah ya baka yi guda uku nan ma ka ji tsoron Allah idan hudu ne ma ka ji tsoron Allah idan kai ma gauro ne baka da matar kai ma ka ji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce a ji tsoron Allah a kiyaye dokokinsa babu wanda wannan aya ba ta kunshe shi ba malamai suka ce Allah ya ce ittaqullaha a cikin wannan aya da sauran ayoyin alqur'ani mai girma li qasdi li qasdi ta'mim Allah ya kawo ta ne da nufin a gani dukkan wani janibi na rayuwa to mutum yayi kokari ya kiyaye dokar Allah shi sa Allah ke fattakullaha ku ji tsoron Allah mastata'tum gwargwadon yadda za ku iya ina fata mana fahimta malamai suka ce Allah subhanahu ta'ala da yake cewa fattaqullaha ku ji tsoron Allah ita kalman taqwa malamai suka ce ma'anarta shine mutum ya kare kanshi kada ya saba wa Allah ya tabbata kalman taqwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiki akan haka sannan alqur'ani mai girma ma yayi wasiki akan haka suratul nisa Allah ce walqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum sai Allah ce an ittaqullah wannan shine wasikin akan ku ji tsoron Allah mutum ba zai taba rabauta ba a cikin rayuwarsa face idan ya ji tsoron Allah ya kiyaye doka ta Allah mun fahimta shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je hajjin bankwana hadisin al-Ibad bin Tariya A hadifin yana cikin sunan da tirmidhi 2676 abu dawud 4607 hadifin ya tabbata a cikin littafin ad-darimi hadisin da 75 hadifin cikin sahih ibn hibban hadifin na biyar hadifin ya tabbata a cikin al-mustadrak na imam al-hakim mujalladi na daya shafi na 174 hadisin albani ya inganta shi a cikin sahih jami' hadisin 2549 a cikin as-silsilatu sahiha hadisin na 737 bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je hajjin ban kwana sai manzon Allah yi wa'azi an ji al-ibab bin sariya yace ka annaha maw'izatun muwaddi'in kamar wa'azin mai ban kwana habbai hankalin ya tashi sai suka ce fa ausina kama da wasici sai manzo Allah ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla wannan shine wasicin ina muku wasici da jin tsoron Allah mai girma da daukaka samun nasara ta shi ne kiyaye doka ta Allah hadifin Abu Sa'id al-Khudri wanda hadifin shi ma ya tabbata cikin littafin Musnad na Abu Ya'la hadithi na 996 wanda Albani inganta cikin Sahih al-Targhib hadithi na 2869 ya sake inganta shi cikin Sahih al-Jami' 2543 ya inganta hadifin a cikin As-Silsilatu Sahiha hadithi na 555 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Sa'id kudiri sai yake ce mai usika bi taqwallahi fa innahu ra'su kulli shay manzon Allah ya ce ina maka wasiji da kiyaye dokar Allah domin shine saman komai a duniya babu wani abu da dan adam zai rika a cikin wannan rayuwa ta duniya da ya wuce ya rike tsoron Allah an sake samu ruwaya wa fi riwayatin wanda ruwaya tana cikin littafin tabarani a cikin ah, a cikin al-awsat na 949 wanda hadisin yana cikin musnad na Abu Ya'la hadisi na 1000 albani inganta cikin sahih jami 3746 nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alayka bi taqwallah yana fada wa shi Abu Sa'id al-Khudri kalifin tsoron Allah kalifin kiyaye doka ta Allah subhanahu wa ta'ala fa innaha jima'u kulli shay'in domin ita ce jima'u kulli kai ita ce ta tattara dukkan wani alheri a cikin duniyar nan da lahira kiyaye doka ta Allah ita ce alherin duniya da lahira amma idan mutum baya kiyaye doka ta Allah to ya shiga cikin masifa Allah kare to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce fattaqullaha mastata'tum Allah ya ce ku kiyaye dokar sa mastata'tum gwargwadon yadda za ku iya Allah ya ce mastata'tum ma in ji malamai suka ce masdariya ce zarfiya ma'ana hali ce ita ma din nan fattaqullaha sai Allah ce mastata'tum ma din nan zarfiya ce ta ummu ta gane gaba ɗaya jami'al azman wa ta umma al ahwal wa ta umma al istita'at ita wannan maɗin ta gane dukkan wani zamani ma'ana a kowane lokaci mutum ya kiyaye doka ta Allah ba a wani lokaci ka yi ba wani lokaci kuma ka bari a a koyaushe a cikin rayuwa ka kasance cikin kiyaye doka ta Allah wannan shi ne ma'anar takwa a cikin kowane hali kake ciki ko da ka shiga cikin hali na damuwa kada mutum ya ce to ai uzuri ne ya zo bari ya je ya sata a'a mutum kawai kiyaye doka ta Allah wa jami'al istita'at da dukkan wani samun dama da mutum yayi ka samu dama akan yadda za ka yi wani abu to shi ma ɗin ka yi ƙoƙari ka kiyaye doka ta Allah ta haka wannan shi ne ma'anan ma wannan ma ɗin kawai da take wannan aya mun fahimta mastata'tum gwargwadon yadda za ku iya ai la yatakhallaw an shay'in minhu fi madal azman kada mutane su ke banta da rashin kiyaye doka ta Allah a waɗansu zamanin nuka a kowane lokaci mutum ya dinga kiyaye doka ta Allah abinda ake nufi kenan shi ta Allah tun farko da yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafa kan cewa wannan aya an share ta ne da aya da take cikin surutu ali imran aya ta ɗabi da biyu ya yi wannan nina amanu ta kullaha haka ta kwafihi wala ta mutum illa wa antum ya ce ya waɗanda kuka yi imani ita kullaha ku kiyaye doka ta Allah haka ta kwafihi matuƙar kiyaye dokar Allah to sai malamai da yawa suka tafi kan cewa wannan ayan na li hadhihi wannan aya an share ta ne da waccan amma malamai waɗansu ba su sallama ba a cikin waɗanda suka sallama suka ce eh wannan aya an share ta ne a waccan aya ta cikin suratu ali imran an share ta ne da wannan akwai atada akwai arabi bin anas akwai as-suddi waɗannan sun tafi akan cewa wannan aya an share ta ne ita waccan ta cikin suratu ali imran dalili shine an samu magana daga wajen wato hadisi wanda yana cikin sayyid ibn hibban da wajen sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yake cewa lokacin da wancan aya ta zo ya ayi wallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih duk Allah yake matukar kiyaye dokar da za a yi ba sassauci a ciki sai ya kasance sahabbai suna tsayuwar dare wajen ibada tsakaninsu da Allah hatta wari warimat araqibihim hatta digagigin su tana kumbura saboda tsananin tsayuwa kowa yana jin tsoro kada ya din inda Allah yake haqqa tuqatihi mun bayinda sannan wa taqarrahat jibahuhum hatta fiqun sunan yake yana yana yana musu ciwo saboda tsananin tsayuwa ba sa samu su kwanta su bacci tunda Allah shi haka tukaci to sai Allah ya saukar da wannan aya fattaqullaha mastata'tum wanda muke cikin ta a yanzu domin a nuna an sauƙaƙa domin shi addinin Allah sauki ne mun fahimta سورة البقرة آية 185 ألا يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ألا ينا صومك سوتيني ألا ضايا صومك ثمني ألا ينا سنيا صومك Allah شيسا ألا تيقال صومك أمنا waɗansu daga cikin malaman tafsiri kuma suka ce a'a aya ba soke ta aka yi ba aya ce muhkama aya ce wanda hukuncin ta yana nan wata aya ta cikin suratul ali imran tana nan ma'anarta wannan ma ma'anarta tana nan wanda suka tafi kan wannan fatawa abdullahi bin abbas yana ciki yace aya ba a soke ta ba sai ce abinda ake nufi shine idan aka hada ma'anan haqqa tuqatihi da kuma mastata'tu idan ka ɗauke su ka haɗa su a waje daya abinda ake nufi shine haqqa tuqatihi matuƙar kiyaye doka ta Allah subhanahu wataala ita abinda take nufi shine ma'ana a bautata wa Allah da kiyaye dokarsa bi ghairi khususin wala faslin bi shartin ita waccan aya ta zo ne ba tare da wani kebancewa ba sannan ba tare da wani sharadi ba nan kuma ta zo ayar wa faslan bi sharti akwai rabawa da ake na shar'i fattaqullaha ku kiyaye doka ta Allah sai aka ce mastata'tu kaga in shar'i ai gurgudan yadda za ku iya a shekenan abinda mutum ba zai iya ba shari'a ba ta baka dama ta ce sai kai ba suratu suratul baqara aya ta 286 Allah yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya daura wa rai fi abin da za ta iya a shekenan Allah ya saukaka ina fata mana fahimta da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana ya Allah kada ka daura mana abin da ba mu da iko da shi wa'fu anna ya Allah kai mana afuwa waghfir lana ka ji kanmu warhamna sannan ka tausaya mana anta maulana kai ne majibincin mu fansurna alal qawmil kafirin duk lokacin da mutum ya karanta wannan aya hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 126 ya tabbata cikin sunan tirmidhi 2992 hadisin ya tabbata a cikin sunan ibnu majah daya biyu hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal 270 da 370 duk lokacin da mutum ya ce rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih kaka daura mana abin da bamu da iko da shi sai Allah ke kadifa altunai wa'fu anna ya Allah kamana abuwa sai Allah ke kadifa altunai wa ghfir lana ya Allah ka gafarta mana Allah ce kadi fa'altu nayi na gafarta da warhamna ya Allah ka jikan mu ki Allah ce kadi fa'altu nayi ashe kenan wannan cewa fattaqullaha mastata'tum gwargwadon yadda za ku iya kowa ya yi yadda zai iya haqqa tuqatihi gwadan iyaka ikon ka yadda za ka iya ka je kai iyaka makura idan kana jin karfi domin mutane sun bambanta akwai mutumin da yana da karfi akwai wanda bai da karfi akwai wanda zai iya tsayuwa cikin dare ya yi sallah ya yi kiyamun dare kusan awa biyu yana tsaye akwai wanda kuma ba zai iya minti talatin ba saboda kafa shi tana ciwo to kowa mastaba'atun gargwadon yadda za ku iya mun fahimta Allah subhanahu wata'ala ya ce fattakullaha ku ji tsoron Allah kalman taqwa ya zo cikin alqur'ani mai girma da ma'anoninsa daban-daban waje kusan 22 ba fattaqullaha kawai ba a kalman takawa ya zo cikin alqur'ani waje 22 a suratul baqara sai akwai guda 17 suratul baqara Allah subhanahu wa ya labarta mana aya ta biyu sannan suratul baqara 21 da kuma aya ta 24 da aya ta 41 da kuma aya ta suratul baqara آية تاء التند الشجاع سورة البقرة آية تاء تبي دقوق تبي دسبعين دترى تبي دثمانين تبي دثمانين دقوق فنن تبي دثمانين تبيو تبي دا سبعين دترى تبي دا تسعين دهون تبي تسعين دبقة سورة الأعراف عشرين دشلا حج ثلاثين دبقة فتح عشرين دشلا مدثر آية تهم عشرين دشلا ba mu aya ta biyu a cikin suratul baqara bismillahir rahmanir rahim al-lam mu aya ta 21 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي يا أيها الناس ربكم الذي لعلكم تتقون توبامو سورة الحج 37 توبامو نفتحي 26 to shi kenan mu fasa ubangiji ta'ala yake cewa fattakullah to ita kuma fattaqullaha yadda kuka ji wannan ayar haka kun ji ga fattaqullaha ita kuma guda goma sha shida ne cikin alqur'ani mun fahimta goma sha na goma sha shida ta سورة آل عمران da ashirin da uku, عمران دبيدة aya ta الأنفال آية hudu سورة da 78 suratu shu'ara aya ta 108 126 131 da aya ta 144 da aya ta 150 da aya ta 163 da aya ta 179 sannan a cikin suratu zukhruf aya ta 63 suratu talaq aya ta 10 mun fahimta sannan a cikin suratul ma'ida akwai aya ta to ba mu aya ta daidai suratul ma'ida 100 daidai domin ya fi daɗin lissafi sai Allah ke قل لا يستوي الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله to shi kenan ba na cikin

ولقد نصركم الله ببدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم بعض من يمكن سورة الأنفال آية الآية يسأل لك فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعوا كجي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم تو مجيك في سورة هود آية 78 وجاءه قومه يهرؤون إليه قال يا قوم هؤلاء قال يا قوم هؤلاء يجي to na cikin suratul shu'ara idan muka ce 108 110 126 131 44 50 79 63 to duka waɗannan fattaqullaha wa atiun fattaqullaha wa atiun fattaqullaha wa atiun Allah ya ce ku kiyaye dokar Allah wa atiun sannan ku yi da'a mun fahimta ubangiji ta'ala yana cewa fattaqullaha a kiyaye doka ta Allah subhanahu wataala jin halin da dan adam ya shiga kiyaye doka ta Allah amma abun mamaki wani baya kiyaye doka ta Allah ku so da ku wani bawan Allah ne dalibi ne je samu malamin su malamin kulle yana karantar da su sai wata rana malamin ya ce to da za a tashi yanzu kowa ya je yayi kokari ya dinga yi ma iyayensa biyayya kuma kowa ya kokari kada ya zauna zaman banza ya koma ya dinga yin aiki irin aikin da mahaifinsa yake kowane yaro ya tafi yana aiki irin yadda mahaifinsa yake shi kuma ɗayan yaron yana zuwa gida sai ya tambayi mahaifiyarsa tun da shi maraya ne wani irin aiki babana yake yi sai ta koye mai yayi yayi ta faɗa mai sai ta ce ba zan faɗa maka ba ce ki haƙuri ki faɗa mu sai ta ce to gaskiyar magana mahaifinka ne barawo sai yaro ya ce to babu damuwa ai sana'a ce ita ma tunda malam ya ce kawai kowa je sana'a mahaifinsa kawai yaro sai koma ya tafi sana'a babansa yaro ko sai ce bari in fara da gidan makocinmu da ya zo zai shiga gidan makocin bar ku ji kalmar takawa da ya zo zai shiga tun da ɗalibi sai tuna to ai hadisi ya tabbata cikin sayin bukari ji bai tabbata kenan tabbata manzon Allah ya ce aljaru a haƙu bi sabaki a'a makoci shi ya fi dacewa da wanda yake kusa da shi makoci sai ce to a fi kamata in cutar da shi ba sai ya tafi yana ƙara zuwa cikin dare sai kusa da gidan waɗansu marayu da ya zo zai shiga sai ce eh, a to Allah ma ya faɗa a cikin surutun nisa'i aya ta goma إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وإن تكتب أم رايو ظلما جزالنتي الله شيء إنما يأكلون في بطونهم نارا سنة شن متاني سيشي إيتو بك ما دما هذا تقوى تهنيش دama takawa shi ne karewa sai ya tafi yana zuwa sai ya shiga wani gida gidan wani attajiri attajirin kowa yana cinsa saboda mutum ne mai cin kansa Allah mai kuɗi yana shiga gidan ya sallaba ya yi a hankali sai ya shiga cikin gidan yana shiga sai ya yi sa'a ya shiga cikin ɗakin kudin yana shiga cikin ɗakin kudin yana ƙoƙarin buɗewa sai ya samu akwatin kudin yana ganin akwatin kudin ya yi tunanin ya ɗiba sai ce a'a bai kamata in kwashe kudin nan gaba ɗaya ba domin wata gida akwai haƙƙin zakka a ciki wataƙila bai yi zakka ba sai ya fara buɗe littattafan shi domin ya gani ya fitar da zakka sai ga a cikin littafin bai fitar da zakka ba na wata na shekara shida sai ce a to akwai matsala sai ya zauna ya fara lissafi a cikin ɗaki <laughs> ya fara littafin ya cire mai zakka ya yi gama littafin shi cire zakka ta shekara shida sai da ya gama tara ta a gefe sai ce a to shi kenan yanzu abin da ya kamata kamata yi tun daga asibahi ta yi in je in yi alula in zo in yi sallah ka ji fara da sallah ke sai ya koma sai ya shiga jini alula ya yi alula sai ya zo ya fara kokarin zai tada sallah yana ikama sai mai gida sai ji alamun buɗi sai ya lallafo a hankali sai ga mutum da bai san shi ba sai ya ce to sai je ɗauko makami ɗau a hankali da ya zo sai juya ya ce ɗaya tukunna ya ce kai waye ya ce ah ban gane ni waye da ce zo dai mu mai sallah tukunna lokacin asubahi ta yi farawo yake dai ka lura sai mai gida ce to shi kenan kada wata ile ya inda tare ko akwai sauran yan uwansa a waje sai ya je a dola ya zo sai ya ce to imana limanci sai ce a ai rabbul baiti ahqqu bi darihi mai gida shi ya cancanta da gidansa shi ya kamata ya limanci sai ya ce eh haka ne imana limanci ko mai gida sai limanci aka idar da sallah ana idar da sallah sai ce ina so ka faɗa min kai waye sai ce ni barawo ne barawo kuma kace sallah kake abubuwa sai ce kwarai kuwa sai ce to eh, me zo da kai gidana sai ce eh na zo ne da zan kwashi kudin kuma sai na gama lissafi sai na ga ashe kudin na kama ashe baka fitar da saka ba kusan shekara shida sai ce eh kwarai ko ban fitar ba sai ce to yanzu na gama fitar ma suna gefe yanzu wannan sai a je a nemi talakawa a basu sauran kudinka kuma sai ce eh, dakata ka bani mamaki kuma ka burge ni in ji mai gida wallahi burge ni da kai ina kudin da ka ware din nan da ka ce na zakka sai ce kwarai kuwa sai ce to na baka fi sabilillah sannan ina da ayata ita kadai na mallaka yace wane wane wane wane yana neman ta wane wane wane kuma duk ya san ba manyan mutane ne yace to daga yau na baka na aure maka da ita shi kenan an gama aure dama da mutum ya ce ya ka kace kabintu na karfa shi kenan sai dai a zuwa shaida ya a maka fatan alheri amma aure ya kudu to kun ji balawo mai sallah kenan me ya sanya ya ƙi yin sata a cikin waje din gaba ɗaya har yaje kuma ya fitar da zakka kiyaye dokar Allah Allah ce fattaqullaha ku kiyaye doka ta Allah subhanahu wataala tun gwargwadon yadda za ku iya hadisi ya da cikin dubu da da ɗari biyu tamanin da takwas. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma nahaytukum anhu fatanibuhu wa ma amartukum bihi ba fa'tu minhu mastata'tum duk abin da na umarce ku da shi ku zo gwargwadon yadda za ku iya kowa ya iya kokarin sa sannan ku yi adalci a cikin rayuwarku hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 2586 hadisin ya tabbata 2650 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na 2623 hadisin ya tabbata a cikin sunna abi dawud hadisi na 3542 hadisin ya tabbata a cikin sunan at-tirmidhi hadisi na 1667 hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i hadisi na 4600 da saba'in da uku saba'in da uku saba'in da biyu saba'in da shida saba'in da bakwai saba'in da takwas

nu'man bin bashir ne yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin kenan ya ɗauki kyauta ya baiwa nu'man shi bashir din sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, shin ka baiwa sauran ƴaƴanka sai yake cewa ah, ya rasulullah nahaltu ibni gulaman na baiwa ɗana wani kyautan yaro irin bawa din nan sai manzo Allah sai ya ce a kullu waladika nahalta mithlahu duka ƴaƴanka ta ba su irin haka sai ce a'a sai manzon Allah ce fattaqullaha wa'dilu baina auladikum ku kiyaye dokar Allah ku ringa yin adalci tsakanin ƴaƴayenku kiyaye doka ta Allah a cikin ƴaƴaye a yi su kiyaye doka a cikin mataye idan kana da mata guda biyu kai adalci kai da kanka kama kanka adalci kana da ikon da zaka iya yin mata biyu kama kanka adalci domin kai mata biyu amma kawai mutum yana da iko ya gagara yi wani bawan Allah ne sai shigo cikin gida ya samu matar tana cikin aiki da ya same ta tana cikin aiki sai yake ce mata ya umma wani sai ta ce na'am sai ta ce da Allah cikin ƴaƴanki wa kika fi so wajen ka fito sai ta ce eh ɗayan nan nawa guda hudu ai kowa ina son su sai ya ce a'a ki dai duba da kyau wanne kika fi so sai ta yi shiru ta ce kai kowanne ina so babu wanda ba na so sai ce to mu ma haka Allah ya sanya mana son mata hudu a zukatan mu mutum ya ciya doka ta Allah Allah ta yi fattakullaha tun. sai ce wasma'u ku ji wani irin ji ake nufi anan wasma'u ai al-iqbalu ala sima'in nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawa'izihi a saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'azuzzuka da yake karantarwa da yake kowa ya kokari ya dinga saurara shine wasma'u ku ji ku ji amma kuma ku yi da'a domin wannan ma hadisi ya tabbata hadisi ya tabbata a cikin cikin sai bukhari hadisin ya tabbata cikin sai muslim hadisin ya zo cikin sai bukhari 963 900 696 ya tabbata hadithin ya zo 1406 2955 ya kara tabbata 7142 hadithin ya tabbata a cikin sahih muslim 56 hadithin ya kara tabbata hadithin 1836 39 1709 hadithin ya kara tabbata 1800

na 670 hadisin ya kara tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal uku. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Abdullah bin Umar isma'u wa ati'u ku ji ku yi da'a wa in ummira alaikum abdun habashi ko da an daura muku bawa dan habasha ka anna ra'sahu zabiba kamar kanshi yayi cur din nan kansa yayi cikin cikin kansa irin yayi tashi tashin nan saboda bala'in talauci kun san yawanci yan afirka dama gashin yawanci ya kai in ba mutum ta wa yi ba to manzon Allah yana faɗa wa larabawa ko da an ɗaura muku bakin bawa a matsayin shugaba isma'u wa abi'u ku ji ku biyayya duk ya tabbata cikin sayin dubu daya da dari uku da talatin da takwas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa law ista'mala alaikum abdun yaqudukum bi kitabillahi isma'u lahu wa abi'u in an daura muku bawa wanda yake bawan nan ba balarabi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke isma'u ku ji wa abi'u lahu sannan ku mai da'a ina fata mana fahimta amma da'ad da za a yi mastata'ta yadda za ka iya domin hadisi ya tabbata cikin tsayin muslim hadisi na 1867 abdullahi bin umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarta mu bisam'i wa ta'a akan ji da kuma da'a amma sai manzan Allah ce fi mastata'ta cikin abin da za ka iya abin da ba za ka iya ba ka haƙura ka bar shi mun fahimta a wata ruwaya tana cikin sunan tirmidhi 1593 nan ma ala wa ta'a mi da akan ji da kuma biyayya amma fi mastata'tum cikin abin da za ku iya ruwayar jarir bin abdullahi al-badali ita ma ta tabbata a cikin sunan na abi 2940 idan muka ma manzon Allah mu baya akan ala sam'i wa za mu ji sannan kuma zamu yi da'a fayulaqinuna sai manzon Allah ya lakana mana ce fi mastata'ta cikin abin da zaka iya abin da ba zaka iya ba sai ka hakura ka bar shi mun fahimta to shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya wasma'u ku ji malamai suka ce ji na amsawa kada mutum ya yi ji irin na wato yahudi da kafirai su kafirai an ce su ji suka ce ba za mu ji ba ina fata mana fahimta ka duba cikin suratul fussilat Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qala alladhina kafaru la tusma'u li hadha alqur'ani huwa al-ghaw fihi sai kafare suka ce kada ku saurari wannan alqur'ani wal ghaw fihi ku dinga kowa a cikin sa idan ana karatun domin kunnan ku kada ya sanya ku ji alqur'ani wal ghaw ji ubangiji ta'ala la'allakum taflihun suna faɗan haka ne wai watakila za su yi rinjaye akan alqur'ani kada a ji alqur'ani to idan mutum ana karantar da shi to ya saurari abin da ake yi malamai suke ce nan ana so mutum ya sauraro abin ne domin sauraro hanya ce ta cewa ka karfi abin da ake baka suratul zumar aya ta 17 da 18 Allah ke fa bashir ibadi alladhina yastami'una al-qawla sai tabi'un ahsana waɗanda suke sauraron zance amma suke bin mafi kyawun zancen shine Allah ke tafa mastata'tum sai Allah ce wasu ku ji wa abi'u ku yi da'a malamin suke ce wa su li lahi fi amrihi wa na'i ku yi da'a ga manzan Allah cikin umarnin da yake muku wa nahyihi da abin da yake hana ku da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamin suke ce wajibi ne dole mutum ya da'a amma mutane yau sun zama karazibe ba ruwansu da magana da'a ga Allah mutane da ba sa yin da'a ga Allah subhanahu wataala sarki azzalimi wanda yake zaluntar mutane ya yi shekara saba'in yana zaluntar mutane ya fi waɗannan mutanen alheri a wajen Allah tun da shi azzalimi ne amma yana bauta da Allah shi Allah bautar yake so ka bauta ta mai shi sa imamu malik a cikin littafin tartibul madarik mujallaji na shafi na 285 yake cewa سلطان جائر سبعين سنة خير من أمة سائبة ساعة منها sarkin da yake zalintar mutane shekara saba'in ya fi alheri akan mutanen da suke watsi na awa ɗaya amma wancan da ya shekara saba'in yana zalunci amma tun da yana bautar kawa Allah ya fi waɗannan alheri waɗanda ba sa bautar kawa Allah Allah ce wa aqimu ku yi da hadisi ya tabbata cikin biyu da tamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kowa zai shiga gidan aljanna sai wanda yake sabai suke ce waye zai ki yace man ata'ani dakhala aljanna wanda ya min da'a ya shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba mun kuma yaki ga aljannar an ce ya shiga yaki ya za a yi ba za mu ma manzon Allah da'a ba wanda yake kaunan mu muke kaunar shi muna kaunar manzon Allah kuma shi ma yana kaunar mu bari ku ji hadisi ya tabbata cikin sayyid jami' 3335 manzon Allah yake cewa ku yimtu baina shafa'a wa baina an yadkhula shatra ummati aljanna fakhtamtu shafa'a yace an zaba mu Allah yace in zaba tsakanin abani ceto da kuma ko kuma a'a in yadda rabin al'umma za su shiga gidan aljanna sai manzan Allah ce gwarar ceton domin in ceto ne kusan duka za su shiga yana ƙaunin mu kuma ya ƙaunin mu ruwaya ta tabbata cikin asilis da su sahiha 2888 manzan Allah yana tare da sahabbai sai ya ce musu wajittu anni ra'aytu ikhwani yace ina ma a ce na ga ƴan uwana sai sahabbai ce a walabna ikhwanaka yanzu mu ba ƴan uwanka ba ne. sai ce an tun antum ashabi ku sahabbaina ne abokanina ne amma ikwani amma ɗan uwana alladina ya'tu alladina yi minubi wa lam yarawni wanda suka yi imani da ni amma ba su ganna ba mu manzon Allah bai gamu ba amma yana son mu yana kaunar mu ko baya kaunar mu shi sa Allah ce wa atiu ku yi da hadisi ya tabbata cikin Bukhari 2281 manzon Allah yana cikin bacci ja'at mala'ikatu sai mala'iku suka zo suka same shi a cikin bacci kun san mabarkin shi shi gaskiya ne yana cikin bacci sai mala'iku suka zo suna zuwa sai suka ce ku tashe shi sai waɗansu daga cikin mala'iku suka ce a innal aina na'ima idan ne yake bacci wal qalba yaqwan amma zuciyar a farke take domin manzon Allah idan yana bacci idan zai rufe amma zuciyar shi duk abin da ake ya sani ba a kane ke iri na da kai ba wani idan yayi bacci za a iya ɗaukan bokitin ruwa a zuba a kan shi wani wallahi bai tashi ba wani matar shi ta kan iya daukar shi domin irin matan nan ne kamar samudawa masu ƙarfi sai ta ɗauke shi cak ta canza mai waje ba zai taba ganewa an canza mai ba sai ya tashi daga bacci ya fara bika ya aka yi na zona sai fara mazurai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala'ikun suka ce a'a akwai alheri da tare da shi sai sauran suka ce a'a ku faɗa mai abin da aka ce a faɗa mai sai ɗaya suka ce to ai idan ka bacci yake sai suka ce a'a ai idan yana bacci amma zuciya a buɗe take sai suka ce inna masalahu ka masali rajul misalin shi wannan annabin Allah kamar misali mutum wani mutum ne bana baitan sai ya gina gida da ya gina gida faja'ala fihi ma'duba sai ya sanya kayan abinci mai daɗi a cikin gidan da ya sanya kayan abinci mai daɗi a cikin gidan sai ya kasance kuma sai aka samu wani mai shela ya tafi yana yin shela jama'a ku taho jama'a ku taho ku shigo wannan gida to shine sai ɗaya daga cikin mala'iku sai ya ce a ku fassara mai wannan abin mana sai manzon Allah yana bacci sai aka fassara mai aka ce Misalihu, misalin shi wannan gida da ake magana wannan gidan shine gidan aljanna Allahu akbar misalin wannan da ya fita kuma yake shele yake kiran mutane su zo su ci wannan abincin a wannan gidan addai shine rasulullah man ata'ahu duk wanda ya mai da'a da kalal janna zai shiga gidan aljanna ya ci wannan kayan abincin gidan aljanna kenan wa man asahu wanda ya saba mai kuma kaga ba zai shiga ba kenan sai manzon Allah ce sai suka ce man asaa muhammadan faqad asaa Allah wanda ya ma manzon Allah da'a yawawa wa man asa muhammadan wanda ya saba wa manzon Allah faqad asa faqad asa Allah wa muhammadun farqun bainan nas to wanda yake nuna cewa da'a ga manzon Allah ta zama wajibi shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala gargwado yadda za ku iya wasu ma'u ku ji wa abi'u sannan ku yi da'a ina ba ta muna fahimta malamai suka ce wasu ma'u ji wa abi'u sannan ku yi da'a wannan kalma da aka ce fattakullah tun daga farko ai ta kunshi komai da komai amma sai aka ce wasu ma'u wa abi'u wa anfiku malamai suka ce kalman ta kawannin da aka faɗa ta kunshi waɗannan gaba ɗaya da ita kadai Allah ya faɗa yake fattakullah to da ba a buƙatar sauran bayani duka waɗannan sun shiga da wasu abubuwan ma da ba wannan ba domin wannan iya daga cikin aquful khasi ala al'am an tofana wani keɓantacce ne ala al'am akan gaba ɗaya mun fahimta al'am shine wannan attaqwa din sai aka faɗi al a'a ku ji sannan wa atiqu ku yi da'a wa anfiqu sannan kuma ku ciyar mun fahimta da Allah ce wa fi ku ciyar malamai suka ce takhsisun ne ba da takhsisin keɓancewa ne bayan keɓancewa da aka yi da aka ce fattaqullaha sai aka ce kuma wasma'u sai aka ce wa abi'u sai kuma aka ce wa anfiqu bayan kebance wanda aka yi a farko na Allah sai kuma aka kara cewa wa anfiqu sannan ku ciye da dukiyar ku domin a ayoyin baya an mana magana akan dukiyar mutum da ayyansa fitina ce ko to mutum ya fitar da dukiyarsa ka yaki ce zuciyarka ka fitar da kuɗin ka kada kuɗin ya zama fitina a gare ka da ba za ka iya fitar da kuɗin ka ke taimaki addinin Allah ba mun fahimta ka cire kuɗin ka taimaka ka bayar kada mutum ya ji tsoro ya ce yana jin tsoron talauci a'a ka cire ka bayar kada mutum ya ce zai shiga uku a'a ka cire ka bayar hadisi ya tabbata cikin sahih jami hadisi na 176 da hadisi na 1096 ahabbul a'mali ila Allah manzon Allah ce mafi kyawun aiki a wajen Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin farin ciki da zaka shiga cikin zuciyar musulmi wani yana cikin damuwa ka dauko abinci ka bashi wani yana cikin damuwa ka dauko kuɗi ka bashi to babu wani alheri alheri da ya wannan a bayan kasa ina fata mana fahimta ga ayyukan alheri nan da dama da mutum zai yi ka yi da'a ga manzan Allah da'a ga manzan Allah ya kunshi yin biyayya ga manzan Allah da kuma san sahabbai shi wanda kake jin yana zagin sahabban manzan Allah to bai yi da'a ga manzan Allah ba domin ya kunshi da'a ga Allah ka so sahabbai shi domin su ne abokanan da suke tare da shi abu zur'a a cikin littafin wato alkifaya na alkhatib shafi na 97 yake cewa duk mutumin da ka same shi yana kokarin zagin wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindibun to ka san wannan zindiki zindiki shine yake zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ka same shi ya taki su ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana zagin su ko yana tawaye wani haƙƙin su yace a a wani kaza ne wani kaza ne wani wannan zindigi ga hanyoyin Allah nan kun yi da'a ga Allah wa an fi ku ce ta dukiyar ku Allah madaukakin sarki yace ce ta dukiyar nan khairan li kusikun ya fi alheri a gare ku nan cewa idan kun cire dukiyar ku khairan li kusikun, malamai suka ce khairan a ka'idar larabci wannan kalma ce aka mata fataha aka mata fatahatani ala ala sifati akan siffa ce li mafdalin mahzubin akan wani mafdal da aka share taqdiruhu qaddara wannan tan shine wa anfiqu infaqan ku ciyar da dukiya ciyarwa khairan li anfusikum shine alheri a gare ku wannan shine magana take sa'i da shi da alfarra amma magana kuma ta waɗansu daga cikin malaman tafsiri kamar wato malaman larabci kaman sibawai sibawai yake cewa a'a ita wannan kalma mansubun ce ita ma an mata fata ita khairan din an mata fata ne amma maf'ulun bihi ne ala izma maf'ulun bihi amma ala igmari an boye wani kalma ce shi ta ya zama khairan takdirin zancen shine wa anfiqu ay itu khairan li anfusikum ku zo wa abun da shine alheri a kawunan domin kalman khairu asalinta akhyaru akhyaru ita kuma saboda yawan amfani da ita da ake a larabci shine ta koma khairu mun fahimta bi kasratil istimali biha shine ta koma khairu amma ma'anarta shine tafdil abin da fi falala duk wanda ya cire dukiyar sa ya taimaki addinin Allah shine alheri a kansa in kai kanka tawa babu wanda tawa in ba kanka ba nan cewa wa an fi ku ciyar da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi kan cewa eh a ciyar da dukiya anan ana nufin zakka ake nufi waɗansu malamin tafsiri suka ce a'a abin da ake nufi kyauta ne na nafilfili waɗansu malamin suka ce a'a abin da ake nufi a ciyar da dukiya nan ana nufin shine an nafaqatu fil jihad mutum ya cire kuɗin sa ya taimaka a je jihadi fi sabilillah waɗansu malamin suka ce a'a abin da ake nufi da wa anfiqu anan wajen ana nufi shine mutum ya ciyar da dukiya li nafsihi a karan kansa ya fitar da ita a karan kansa to shine ibn al-arabi yake cewa a'a ai idan an faɗi wannan magana magana bi ta yi daidai ya za a ce a karan kansa yace idan an ce a karan kansa da farilla da nafil fili gaba dai a duka sun kunshi mutum ya yawa kansa ne yayi suratul isra'i aya ta bakwai Allah ce in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata kanku kuke kyautatawa babu wanda kuka wafi Allah kanku kuka wa kuma Allah shi zai sakanta muku akan abin da kuke shi sa Allah subhanahu wataala ce yace fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu ku da dukiyarku bayan Allah suna ce da dukiyarsu ka duba Talha bin Ubaydillah ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin son kyautatawa wata rana wani mutum ya zo sa, sai ce ina haɗa ka da zumuncin da yake tsakanin da kai ka taimake ni ina cikin damuwa sai ce abin da na mallaka kadai gona ta ce ga kanan an kawo mun kuɗi dama zan siyar da ita an kawo mun dirhami dubu goma ka zaɓa ko ka ɗauki da ko ka ɗauki ɗin Allahu akbar kawai ka je ka samu ka samu dan gace ka ce kana cikin talauci ya taimake ka sai ce eh to shikenan abin da za a yi zan baka miliyan ɗari, ko kuma zan baka biliyan ɗaya, ko kuma ka zaɓi kamfani na na Ubajana wallahi imanin waɗancan mutanen da kuka ji an ce ‘yan aljanna ne da wannan suka mai shiga gidan aljanna wafi zalika falyata na fasil mutana kafe a kan haka masu rigiddeniya sai ku rigiddeniya abubakar ɗaya daga cikin magabata abdullahi bin abubakar wata rana yana tafiya da shi da mutane da yaransa ko sai suka shiga wani gida suna shiga cikin gidan suka zo kusa da gidan ta kina jin kishin ruwa sai ce yaron sa ta je kai mana magana ko za ka mana ruwan sha ana shiga gidan sai aka dauko ruwa ana ba su suka sha sai matar gidan sai ta tsaya bakin kofa ta ce idan kun gama ku ajiye kofin a baya a kusa da nan domin ni ba zawara ce mijina ya rasu kwanakin nan yana jin haka sai ce yaro da ko da dirhami dubu goma ka bata sai aka ce ga dirhami dubu goma sai ta ce izgiri kake mun sai ya ce wani izgiri sai ce kai yaro kara mata dubu goma aka kara mata dubu goma ta ce Allahu akbar sai ce tun da kin faɗi sunan Allah kara mata dubu goma aka kara mata dubu goma malamai suke ce kafin yamma gidanta ya fita da kuɗi su gaba ɗaya kuɗin kamar ba sa so shi kuma wannan Abdullahi bin Abi Bakar duk makotan gidansa gida arba'in ta nan gida arba'in ta nan da ta nan da ta nan ta kowace kusurwa yakan bi su lokaci bayan lokaci kowa ya dinga ba shi dirhami dubu goma goma duk ranar sallah kuma kowa sai ce ka rike kudinka ni zan maka sallah zan maka kayan sallah sai maka kayan sallah sannan layya ma ka yi hakuri zan maka to in kai mai wayo ne sai ka ce eh to ka yi hakuri ni ma zan wa kaina wayo ke muku yana tattara ladan sai kuma kana ganin mummanta raka ba din fiddal ashe kai ne kai dolo an tafi da lada baka sani ba wa anfiqu khayran li anfusikum Allah ce ku ciyar ciyar alheri a gare ku ina fata mana fahimta yaya za ka yi kana da damar da za ka ce da duke ka kaɗi? kana da ikon da za ka yi ka yi amma wani ba zai iya yi ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa amtiku khairan da an anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi duk wanda ya kare kyashin zuciyarsa yana da so yana son kuɗin yana so zai iya bayarwa fa ulaika humul muflihun Allah ce waɗannan su ne waɗanda suka rabauta Allah ya samana daga ciki فأولئك هم المفلحون يا يغفرقوا مشابهتنا القرآن بجمع إذا ما تمنى فإن فأولئك هم المفلحون سورة البقرة آية تبير ما آية تبير سوري أولئك على أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألا شهد أن نسوني وأن تذكر بوتا ألا ثمن ذكر to aya ta biyar din nan Allah ya sake maimaita irin ta a cikin suratul luqman Allahu akbar alqur'ani kenan aya ta biyar a suratul baqara suratul luqman ma aya ta biyar fada mana su أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقوم بكن سورة التوبة آية 88 akwai wani. لكن الرسول والذين آمنوا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات أولئك المجادلة آية دبيوت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم سيكما نفس سورة الحشر آية تترى والذين تبوء الكتاب والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك سورة الأعراف آية تتفق suratu suratu mu'minun aya ta 102 suratu ali imran 104 babu lokaci abinda na faɗa daidai Allah madaukakin sanya a mizani abinda da tafsirin ubangiji ta ala gafarta mu hada sallallahu alaihi wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh